Sashen Hausa na murya Amurka ke muku magana daga Washington DC akan mitoci 25 31 41 A Nijar kuma ana kama tashar ta biyu Africa da ke nyamai kan mita 200.5 a zangon FM. A gidajen rediyo masu zaman kansu na amfani fara'a Nomad, Sarauniya da Lal da Niyya. A Ghana kuma ana jin mani a tashar Alfa Radio ta birnin Kumasi yayin da a duniyar gizo kuma koyaushe muna nan a viewhouse.com ko ko sashen hausa.com. Jama'a salamu alaikum barkamu da wannan lokaci Abdulaziz Adili Tore ne tare da Sarfilu Hashim Kumel daga nan birnin Washington DC muke sake dawo muku da wani sabon shiri a wannan daren. A shirin namu na yanzu za mu kawo muku ƙarin haske akan tafiyar da shugaba Muhammadu Buhari ya yi zuwa Turai. ba yadda za a yi shugaban kasa ya yi wani abu wanda yake shi ne na kan shi ne domin yanzu ya zama na al'umma amma abin da ya shafi kasa in dai zai fita ne to ya shafi kasa to in kuma ya shafi kasa ya kamata a sanar da kasa menene zai je haka kuma za ku ji cewa a jihar kaduna an kafa wata doka ta musamman ta hana shiga da fita majalisar tsaro ta jihar kaduna ta ba da umarnin kakaba dokan hana fita da shiga na awa 24 a karamar hukumar kajurun baki ɗaya ranka ta kap har sai in masha Allah. kamar yadda aka sani a kowace ranar juma'a ta allah muna buɗe muku layukanmu na waya don ku kira ko bayyana muna ra'ayinku a kan lamarin da suke ci muku tuwa ƙwarya saboda haka sai ku shirya kiran lambar mu ɗaya biyu sifiri biyu biyu sifiri biyar biyu shidda biyar biyar don bayyana ra'ayin naku bayan haka bayan haka bayan kuma duk waɗannan har ila yau muna tafe da shirin wasanni a takaice daga ƙasar kamaru amma duk sai in an sha labaran duniya. To jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu sarfil hashin gumel. Yau juma'a an yanke wa 'yan kasar rashin nan 'yan rajin mallakar bindiga Maria Butina a hukuncin ɗaurin watanni takwas a gidan yari kan laifin zama jami'ar gwamnatin wata ƙasa da ke kitsayin da wato da ta kitsayin shishigi a siyasar Amurka a zaben shugaban ƙasa da aka yi na shekarar 2016. botina mai shekaru 30 da haihuwa ana tsare da ita ne a wani gidan da ake tsare masu laifi na tarayya a nan birnin Washington DC tun lokacin da aka kama ta a watan Yulin da ta gabata. Laifin zama jami'ar Rasha a Amurka daga shekarar 2015 zuwa shekarar 2017 ba tare da ta yi rajista a ofishin babban Anthony Janar ba. Alkaliyar kotun tarayya Tanya Chukkan ita ce ta yanke hukuncin kuma ta ce Butina za ta samu sassauci kan lokacin da ta kwashe a ɗaure sannan za a mayar da ita ƙasarta da zarar ta kammala lokacin da aka yanke mata Butina cikin yanayi na ban tausayi sanye da kayan gidan yari kusa da lauyanta ta roƙi alƙaliyar rahama domin a ba ta damar komawa gida ta sake gina rayuwarta. Amma alƙaliyar ta ce an yanke mata hukuncin ne domin girman laifin da ta aikata. shugaban amurka donald trump ya roƙi Amurka yau juma'a da su je su yi rigakafin cutar kyanda a tsakiyar sake barkewar kwayar cutar da aka yi wato da ake iya ɗauka daga wani a amurka wanda hakan ya tilasta wasu jami'o'in amurka biyu killace ɗaruruwan ɗalibai da malamai da sauran wasu ma'aikatansu trump ya faɗa manema labarai a fadar white house cewa dole mutane su je a yi musu allura domin kare kansu ga kwayar cutar da aka kawar da ita a amurka kusan shekaru ashirin da suka gabata akwai kusan mutane 700 da suka kamu a cikin jihohi 22 kamar yadda cibiyar yaƙi da yaɗuwar cututtuka ta cdc ta fitar da rahoton ranar laraba wannan shine yawan da ba a taɓa gani ba cikin shekaru 25 an bibi farkon barkewar cutar inda aka gano cewa wasu yahudawa ne suka samo cutar lokacin da suka yi tafiya kasashen waje mutanen da suka kamu da ita dai basu da yawa a jihohin da suka hada da new york da new jersey da michigan da kuma washington To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yau Juma'a an samar da daban ma'aikatan tsaro a faɗin ƙasar Sri Lanka domin tabbatar da tsaro a wuraren wato a masallatai. Musulmai a ƙasar sun amsa kiran sallar Juma'a ƙasa da mako guda bayan da aka yi mummunan harin Lahadi lokacin bukukuwan Ista a majami'ai da otal-otal a babban birnin ƙasar wanda aka daura masu tsatsauran ra'ayin addini. kowa yana cikin tsoro abdullah muhammad mai shekaru 48 ya faɗa wa kamfanin dillancin labaru na reuters kafin a tayar da sallar juma'a ba wai kawai musulmai ba mabiya addinin buda da kiristoci da hindu kowa yana cikin halin tsoro ofishin jakadancin amurka a colombo ya gargaɗi mutane da su guji wuraren ibada a sri lanka a tana mai ambaton wato suna mai ambaton rahoton da aka fi da wato kafin labarai na sri lanka suka fitar na cewa akwai wasu ƙarin har na nan zuwa wannan gargaɗi yana zuwa ne 'yan kwanaki bayan da mummunan harin da aka kai ma jami'u da otal-otal ranar bikin easter lokacin da 'yan ƙunar bakin wake suka kashe sama da mutane 250 tun farko dai jami'ai sun ambata yawan mutanen da suka mutu sun kai sama da 350 amma sun canza yawan mutanen ranar alhamis suna mai cewa wasu garuwaki an kirga su ne sama da ɗaya jami'an sri lanka sun ce mutumin da ake zargi da kitsa har-haren zahara hashim shi ma an kashe shi a ɗaya daga cikin har da aka kai otal ɗin shangari daga ƙarshe fada tsakanin bangarorin da ke iko a libya na mayar da hannun wato na mayar da unguwanni fagagen yaƙi a cewar ƙungiyar agaji ta ƙasa da ƙasa ta red cross icrc a takaice. halin da mutanen ke ciki-ciki da wajen tripoli na kara ta'azzara cikin makonni uku a cewar icrc jiya alhamis abubuwan da ake bukata da kuma gine-gine kamar na asibitoci da kuma tashoshin samar da ruwa waɗanda ke cikin mawuyacin hali daga tashe-tashen hankulan da aka shafe shekaru takwas ana yi sun ci gaba da tagayyara ƙungiyar ta ce wato makamar roka da ake harbawa ya sa zama mai haɗari ga ma'aikatan lafiya da ke jinyar waɗanda suka ji rauni majalisar ɗinkin duniya ta ƙiyasta mutane sama da dubu talatin da biyar sun guje wa gidajensu kuma suna zaune ne da 'yan uwansu ko kuma suna wasu gine-ginen gwamnati jami'an majalisar ɗinkin duniya sun kwashe 'yan gudun hijira 325 daga wani sansanin gwamnati bayan fitowa wani rahoto da ke cewa ana wa mutanen da ke zaune a sansanin. To madalla gaida sarfil hashin gumel <clears throat> labarin aka saurara daga sashen hausa na murya amurka daga washington dc To madalai sai rahotanni bayan da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ba da sanarwar tafiyar kwanaki goma zuwa London ya bar baya da kura domin wasu 'yan kasar suna tambayar ko me ya je yi ba tare da an shaida musu ba. Wakilin murya Amurka Umar Faruk Musa ya aiko mana da ƙarin bayani. bayan da fadar gwamnatin tarayyar najeriya ta ba da sanarwar cewa shugaba muhammadu buhari ya tafi a ingila inda zai kwana goma wasu 'yan kasa sun fara cece kuce cewa ya kamata a ce an bayyana wa 'yan kasar abin da shugaban kasa muhammadu buhari zai je shi ingila har na kwanaki goma jam'iyyar pdp dai na gaba gaba a jerin waɗanda suke suka akan wannan lamirin kamar yadda umar sani wani jigo a jam'iyyar pdp yake bayyana min a fira da na da shi a abuja duk lokacin da shugaba zai je wani waje ko zai wani abu yana yin abun ne saboda gwamnati idan ya ce zai yi tafiya to duk tafiyan da zai yi yana yin tafiyan ne a matsayinsa na shugaba na najeriya ba shugaban wata jam'iyya bane wanda za a ce ba mu da 'yancin mus'ani. shugaban kasa ya wuce maganan siyasa a cewa shi ne shugaban kasan apc ko kuma shugaban kasan a'a wayanda ba su zaɓe shi ba ko wanda suka zabe shi kadai shi shugaban kasan najeriya ne gabaki ɗaya kuma yan najeriya suna da yancin su san menene zai je a inda zai tafiya domin duk abin da za a yi musamman da kuɗin najeriya za a yi kuma jirgin da zai shiga na najeriya ne abincin da zai ci najeriya za ta biya ko me zai yi na najeriya ne saboda haka abin da ma zai je ya kamata yan najeriya su sani wannan bai kasance maganganu dai na siyasa ba domin a ci gaba da suka ana kalubale tun da na da yanci ya tafiya a radin kansa a matsayin mutum ba tare da ya bayyana me zai je yi da abubuwan da zai je da waɗanda zai je ya gani kuma wata hidimomi ne yake so yi ba sai lalle yan ƙasa sun sani ba. a duk yadda ake tafiyar da harkokin gwamnati ana tafiyar da harkokin gwamnati ne ta hanyar bayani ina son ka sani ko a ofishin shugaban kasa ka je akwai takarda da ake kira itinerary wanda duk abin da zai yi a rana kai a duk abin da zai yi a sati guda an riga an rubuta bayan da za a yi shugaban kasa ya yi wani abu wanda yake shine na kan shi ne domin yanzu ya zama na al'umma amma abin da ya shafi kasa in dai zai fita ne to ya shafi kasa to in kuma ya shafi kasa ya kamata a sanar da ƙasa menene zai je kuma ba shi da lafiya ne ko kuma zai je medical check ne misali a je a bincika shi a ga ya lafiyar shi ba zai hana ba dole ne sai ya yi bayanin ga irin abin da yake damun shi ba a'a zan tafi kasan turai kuma za a je a min bincike a tabbatar da lafiya na na shikenan ba wani bincike ake nema ba a san ko wani irin ciwo ne za a je a bincika idan yana so misali ya tafi hutu yana da yanci ya ce to zan tafi hutu ne na kaza kuma yana da yanci a cikin tsarin mulki ya ce zan tafi hutu na wata guda ko na sati guda ko kuma na lokaci kaza umar sani kenan na jam'iyyar pdp a tattauna da ne da shi a abuja shi kuwa mai malabu ne babban sakatare da jam'iyyar ta apc kuma gwamnan jihar yobe mai jiran gado ya mai da martani dangane da wannan korafin da mpdp ke yi shi da dan adawa ba abin da ba zai ce ba sannan kuma ba abin da ba zai mai da shi magana ba amma an ba haka ba ai wannan tafiya ce ta gashin kansa wanda kuma ba goye ya tafi ba sannan an sanar cewa yana da tafiya da zai yi kwana goma a waje eh amma wai ba a ce hutu ba kiwon lafiya wata ganawa wata mu'amala kamar a matsayinsa shugaban kasa da zai yi tafiyan nan da dukiyoyin jama'a ba ganin ka ya kamata a faɗi rishin hutu ne ko kiwon lafiya ko wani abu da zai je shi ingila ai abin da zai yi da shi ya yi tafiya bai zama wajibi sai an cika abin da zai yi ba tunda ya ce tafiya ce ta kashin kansa babu dalilin babu wani doka da ya nuna cewa sai ya faɗa abin da zai je billa billa babban sakatare na jam'iyyar apc kenan mai malabu ne a tattauna da ne da shi a abuja a halin da ake ciki dai yan najeriya sun sa ido su ga ko yanzu fadar gwamnatin za ta ba da sanarwa akan cikakken bayanin abin da shugaba muhammadu buhari buhari zai yi kwana goma yana yi a kasar ingila umar faruk musa mura amurka a abuja nigeria To madalla a gaida Umar Faruk Musa yanzu kuma sai mu leƙa jihar Kaduna inda gwamnatin jihar ta yi ƙarin haske kan dokar hana zirga-zirga da ta sanya karamar hukumar Kajuru biyo bayan tashin hankali da aka samu a yankin kasuwar Magani da ke yankin. Wakilinmu Isa Lawan Ikra ya aiko mana da ƙarin bayani. gwamnatin jihar kaduna ta ce ta saka dokar hana zirga-zirga ne a karamar hukumar kajurin jihar kaduna biyo bayan tashin hankalin da aka samu a yankin kasuwar magani malam samuel aruwan shine mai magana da yawun gwamnan jihar kaduna kuma shi ya yi wa manema labaru karin haske game da wannan doka da aka ba a karamar hukumar kajurin shiya ta biyun jihar kaduna bayan nazari da kuma bibiyar abubuwa da ke kai komo a nan garin kasuwan magani majalisar tsaro ta jihar kaduna ta ba da umarnin kakaba dokan hana fita da shiga na awa 24 a karamar hukumar kajurun baki daya ranka ta kaf har sai in masha allahu kamar na faɗa wannan dokar ta shafi duka karamar hukumar kajururan kataka babu sassauci kuma an ɗau wannan matakin ne domin a kare rayukan mutane da kuma dukiyoyinsu ita kuwa rundunar 'yan sandan jihar kaduna cewa ta yanzu haka ta riga ta tura manyan jami'an tsaro a yankin kasuwar maganin karamar hukumar kajulin domin gujewa sake samun tashin hankali a karamar hukumar kamar da yadda kwamishinan 'yan sandan jihar kaduna cp ahmad abdurrahman ya tabbatar wa da manema labaru yanzu haka duk manya-manyan jami'ai na da jami'ai masu kwantar da tarzoma da operation yaƙi da anti-kidnapping da duk wasu dakaru duk yanzu haka suna kasuwar magani domin mun samu rahoto watakila wa'ancan da suka yi wannan takardan su ne suka sake tunzura matasansu suka fito tun jiya suke son su tada zaune tsaye allah bai ba su sa'a ba mun dakile to yau ma kuma sun fito alhalin akwai dokan hana fita na awa 24 a wannan guri yanzu haka muna ta patrol da mu da sojojinmu da kuma duk civil defense da sss suna ba mu rahotanni ba za mu bar wani ya cuta ma wani ba za mu tabbatar da an ci gaba da zama lafiya a jihar kaduna da mu najeriya mai albarka da dar allah to ko na hali al'ummar yankin kasuwar maganin karamar kumar kajurin ke ciki biyo bayan saka wannan doka Suna Ibrahim Mikael wato gudu jiya bayan sallar magana ka bayan isha makotan mu sun yi kama harbi. To sai zai na su kala wani wannan gari kusan karfe. Don na gama kama don ka tabbatar da wannan daga cikin sun fara akwai dubu mu daga cikin wanda shi. ka san da garin da yanzu akwai mutanen da aka kashe ko aka kai su asibiti eh kore kuwa ina zan kai yaran mu guda ko biyu ne suna biyu kuma zan yanzu yanzu wannan hali ake ciki eh, yanzu hali ake ciki da an sa doka muna nan da ke gida don suna kallon muna kallon su jama'in sun sun shiga tsakiya yahaya ahmad gardi to muna fama da yan ta'adda suna kama na hari kasuwar magani yanzu an sa doka biyo bayan wannan abu da ya faru wani hali kuke ciki muna na zaune a kowane muna kare angoninmu saboda gudun dare abin da zai abin da zai faru ina jami'an tsaro suna nan a garin to amma su ma suka ce mu kare kanmu ya zuwa yanzu dai karamar hukumar kajurin jihar kaduna na kan gaba wajen samun yawaitar hare-hare da kashe-kashen da ake tsakanin al'umma mabambanta musamman ganin yadda ake sake samun hauhawar hararen da a cikin 'yan watanni aka kai harare har guda uku mabambanta. To ko maganar saka dokar hana zirga-zirga za ta iya magance tashe-tashen hankulan da ake samu a yankin karamar hukumar Kajurin musamman ganin an sha saka irin wannan doka a yankin a baya? Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya. To madalla a gaida Isa Lawan Ikra yanzu kuma bari mu leƙa jamhuriyar Nijar inda jihar Difa hukumomi bayan nazari sun bude kasuwar kifi bayan wani tsawon lokaci da aka rufe ta sanadiyar matsalar 'yan Boko Haram wakiliyar muryar Amurka a Zandar Tamar Abari ta haɗa mu na wannan rahoto. yankin na difa ya shahara wajen kamun kifi da kuma kasuwancin shi zuwa kasashen najeriya kamaru da kuma chadi ganin yadda matsalar ta yi kamari ya sanya hukumomin suka rufe kasuwar ta kifi hankuro burikasum shine magajin gari na difa gudanar nazari ne manyan mutu bai a neme da aiko mana takarda cewa an tada dokar da hana ya. noman tattasai da kama kiji da saida lokacin nan sai aka aiko takarda nan gwamnati da kwasai da jana aka zauna aka kira duka duk dai wanda ya shahi harkar noman tattasai da kama kiji da saida suka zauna suka yi nazari sai da kuma suka sadu da manyan-manyan sojina aka duba a takarda ya kamata a doka wani irin dokoki ne aka kafa musu dokokin da aka kafa lalle a tabbatar da cewa lalle mutanen da suke kawo wani ji an san su aka ɗauki mataka aka san su waye ne ina daga ina suka wuto me sana'a su da me za su yi duk wani abubuwan sai aka sa da da abin da jansar da aka san su tukunna kamu a ceto shugaban da suka saboda kula nan kenan an fasu kuma kuma abokanmu na Najeriya a duk da wani hadija suna zuwa a nan su sai kuma duwan tana nan a gurin. Alhaji Abduroro shine mai kula da sabke kaya da kuma lodin su a kasuwar ta kifi ta Difa. Buɗe wannan kasuwa a Niba tabbas abu ne abun farin ciki wanda mun daɗe muna fafutuka yarda a kan shi tsawon shekaru kuma yanzu aka kawo mu lokacin da Allah ya yarda da ikon shi aka kuma buɗe wannan kasuwa. To kamar wani irin tsari ne aka mata? Tsarin da aka mata cikakken tsari ne wanda muke da shi akan ta shi ne muna buƙatan wanda zai zo daga Najeriya zai zo nan ne ya sai kihi kenan mutanen mu za su dinga kawo shi daga Gejimi daga Boso da sauransu shi ne kuma mutanen Najeriya za su daga nan sai su sai da shi. Yanzu hakan nan muna nan ga lodin kihi wanda za a wuce da shi Najeriya inda yake kasuwar kihi ba kasuwar kasuwa bace mai lokaci guda kuma ga shi na yanzu da ana nuna ke zuwa Najeriya. kamar wani irin matakai na tsaro aka ɗauka a game da wannan kasuwa ganin cewa dai akwai matsala a da. Eh akwai matakai daban-daban na tsare-tsare hatta lebarori sai wanda muka sani yake yin wannan aiki muna da tsari na tilallanki wanda mun san ko mutum nawa ne kuma mun san zuwa ne ne bayan ka akwai dai tsare-tsare bakin gwargwado waɗanda su ke iya taimaka ma a cikin wannan kasuwa. To kamar bangaren hukumomi menene suka muku a wannan kasuwa? Tsakaninmu da hukumomi sun ba mu wuri kuma ba mu tsaro ga ba mu ma muna iya mu taimaka musu da iya abin da ya na gare mu ta ba bakin gwargwado da ne muna kuma kiyaye ka'idodi da hukumomi suka ba mu akan tsarin kasuwa. To ko su direbobi wace rawa ce suke takawa a cikin wannan kasuwa? Kwango Alasan shine shugaban kungiyar direbobi ta Difa. Muna sa ido yadda mota kowa da yake dauka da wanda yake duka mun sa ido na kiyayewa da abubuwan da ake tsoro da harkokin tsaro da muke da shi a cikin jihar Lokacin da aka yi shi akwai kwamitin wanda aka sa ko na 'yan kasuwa ko na da duka mutanen Nijar. kenan bangaren mota mota wanda mun fita da ita ga mun sai mun san wane ne kai wane ne lambar motan ka sai mun san mutum yake muke sa shi kaya mun fara wannan aiki yau da sati sati uku kuna lura da duk motar da za ta shiga ta fita da kihi duka motar da za ta fita za ta shiga duk muna da lambobin su tunda sun wurin ɗauka akwai mutanen zanjikakin mu za mota kaza ta dauko abu kaza da takardu kaza sai ka zo da wannan takardu da suke kaya. Tamar Abari, muryar Amurka daga da a jamhuriyar niger. ina lafiya in babu tsaro ƙasa sai da 'ya'yan soja. To madalla a gaida tamar abari kamu da kuka je a farkon shirin yau ranar juma'a ce ran da muke buɗe layukanmu na waya domin ku kira ku gaya mana albarkacin bakinku akan lamuran yau da kullum to amma kafin buɗe layukanmu bar mu shakata da wannan waka. yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. salamu alaikum wani akan layi wa alaikum salam rabi'u man manja da kanwa dokan lere to mala rabi'u gare ka to don allah ni ina kira da 'yan siyasan mu ne an yi siyasa an yi zaɓe an gama su haɗa kai ne amma ƙasa aiki ba a dinga zoke-zoke su kuma in ake kuma za a ɗaya zoke-zoke ne haka za mu koma kamar baya kenan irin wannan ne yasa har wancan gwamnatin kaka ƙare ba yi komai ba to ga kuma an gama amma ka ji wannan ya wannan wannan ya wannan ita suna haka ka za su suke yi to Allah ya sa wanda zai tsaya mai takara dan Allah dan ya taimaki talakawa ai ba zai je Najeriya da wanda Allah ya bashi to Allah ya sa sun kiran naka bar mu laika Niger wani daga Niger ni mai wankin guda a garin mai gota a can ba to gare ka to ni ra'ayina a yau Allah ya hukunci dai damunan mu ta sauka a nan yankin mu na jihar Niger karamar hukumar Mashegu Idiot dan yana ga mun kai kwana hudu kenan muna shuka to amma roƙon da muke da gwamnati mu da tun aka fara da demokuraɗiyya gaskiya mu taɓa ganin taki a ɓangaren gwamnati ba kuma sannan yankin mu ina ji a karamar hukumar mu shegu ba inda ake fidda amfanin gona sama da yankin mu to muna roƙo dan Allah a taimaka mu taki sannan kuma sai matsalar fetur da ke addaba mu a Najeriya ana cewa Najeriya ita ce kasa ta shida a tattalin man arzikin mai amma kuma gashi na shan kuma da halin rashin rashin mai a Najeriya dan Allah shugabannin namu duk abin da ya kamata su yi wanda za su taimaka wa talaka to ya kamata su mai da hankali akan shi ya bayyana kenan To mun gode daga Niger har yanzu dai kuna sauran sashen Hausa. Salamu alaikum. alaikum salam. Daga ina? Muhammad Adamu Juli daga Fataskun. To Fataskun gare ka ba mu albarkacin bakin ka. Tattalin abin da ke damu na abubuwa da maganin Buhari da yake ya tafi ina ya kafi ina din nan wannan mu dai a mulkin Buhari nan a ga kokarin nan mulkin kasar mutanen da suna fasu je ko ina ba abin da za ka iya ji amma a dalilin wannan mulki kuma abubuwan da ya tafi daidai saboda su suna neman yadda za su yi samu kusanci da rashawa Allah bai ba ke kawon adawa saboda haka ya kamata su duba su gani. To gode. Allah ya sa sun ji kiran naka bar mu laika Yobe wani daga Yobe. Sai yabo eh, wannan ne da alaikum. wa ka salamu lafiya lafiya lawa to gare ka dan wa to yau ni ra'ayina shine akan baba buhari mhm. saboda ga hinin zaɓe ko mutane suna ta korafi akan cewar ya hasa ya an daga shinkafa taliya ana cewa yau yana daga ta yana kuka na cewa dari da ahirin dari da zaki san ta. ba bahari ya taimaka ya duba ya sauke taliya na tana naira dari da hamsin da dari da sittin ya duba mu talaka da muka zaɓe ko zai duba ba kowa zai duba bai duba talakar su da bai dan Allah dan Allah bai taimaka ba ba to Allah ya sa zai je kiran naka bar mu leka kwara wani da kwara assalamu alaikum wa rahmatullah mai magana dalla Garba ina mai bala kala kala daga nan kwara a Najeriya wa alaikum ina kira ga gwamnatin jihar Sokoto daga taimaka mana da kuma hukumar ba da wutar lantarki ta jihar Sokoto da a yanzu a garin mu na Dina ba mu da isasshen wutar lantarki sai a kwashe kusan kwanaki uku zuwa sati guda babu babu wuta kuma akwai ƙananan hukumomi na gabashin Sokoto waɗanda suka hada da wurin da raba da isa da sabon birni da gwarayo gaskiya waɗannan yankuna duka babu wutar lantarki da haka muna kira gwamnatin jihar Sokoto ta magance mana wannan matsala ta wutar lantarki da ke damu mu mai magana Bello Garba na Sokoto Najeriya na gode biyoyi. ta mun gode yanzu kuma wani akan layi to yanzu dai kuna sauran sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc yau kuma ranar juma'a ce sai ku kira ku bamu albarkacin bakin ku akan wannan ranar assalamu alaikum daga ina kuke kira daga gombe ne tarayyar najeriya gombe to gare ka to akan ra'ayina ko ne magana na gaskiya shi buhari mutane sun zaɓe shi kuma arewacin najeriya muna cikin wani hali ga fashe-fashen eh, satan mutane ga abubuwa wanda bai mana maganin komai ba arewacin najeriya ya kamata in zai kuma karya cewa zai hada mu da wani bayarbe domin arewa ba yarbawa ba yarbawa ne suka zaɓe shi ba 'yan arewa ma sun zaɓe shi suna na garba tela ne daga yarwa gana wudil gombe ba ruwanmu da wani magana wani tulumbu ko wani bayarbe ba za mu yarda da wani bayarbe ba gara kirista na arewa ya zama shugaban kasa ba abin da ya dame mu da musulmin da yake zama bayarbe daga garba tela yarwa gana wudil gombe mun gode daga kwara zamu leƙa zaria wani daga zaria Imanar Yarima daga Bila Bidi Dutsen Zaria. To Malam Yarima gare ka. to ra'ayina na akan abin da ke faruwa rufe zaman lafiya a kajuru da Kaduna state wannan abin ya dame mu wai an doka hana yawo ko bi da aka nada so ba zai biya bukata ba a duba wannan lalura saboda a magance shi ana takura ma jama'a saboda ba laifi wanda bai shawo bai san hawa bai san soka ba saboda Allah a taimaka gwamna. To Allah ya sa gwamnan ya shi kiran naka yanzu za mu leƙa Gombe wani daga Gombe. sunana abubakar sadiq to mala abubakar salamu alaikum to ra'ayina dai gaskiya ina ma babu buhari fata alkhairi allah dawo da shi lafiya amin suma amin to jama'a mun gode ga duk wanda suka kira suka bamu albarkacin su a wannan rana ranar juma'a To madalla kar ku manta kuna sauran sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Washington DC yanzu kuma sai shirinmu na wasanni a takaice daga kasar Kamaru. Wasanni a takaice. a makon da muke cikin nan ne kungiyar kwallon kafa kasar jamhuriyar kamaru ta matasa na 'yan kasa da shekaru goma sha bakwai suka samu nasarar zuwa zagayen karshe a gasar da ake bugawa na cin kofin nahiyar afirka a kasar tanzania kulab din inami ta sun ta kwarara kwallaye guda hudu ne a ragar kasar angola anda ita kuma kasar ta angola ta jefa kwallaye guda uku a ragar kasar ta jamhuriyar kamaru yanzu dai kasar kamaru tana jira ta buga final ne da kungiyar kwallon kafa ta kasar gine kwanakri a ranar lahadi mai zuwa idan mai kowa mai kuma ya kai mu sai kuma sakamakon laliga na kasar jamhuriyar kamaru da kulab din dragon ta birni yahunde ta lallasa kulab din apejas academy da ci uku da daya kana kulab din birnin baminda ita kuma ta jefa kwallaye guda biyu ne a ragar kulab din toner kulab din cotton sport ta birnin garwa ta samu nasarar cin kwallo guda ɗaya tilo a ragar kulab din union nan ta birnin Duwala Mama Awal Garba muryar Amurka da kasar Kamaru. To madalla yanzu kuma ga labaran duniya takaice. Yau Juma'a an yanke wa 'yar kasar Rasha nan 'yar rajin mallakar bindiga Maria Butina hukuncin daurin watanni takwas a gidan yari kan laifin zama jami'ar gwamnatin wata kasa da ta kitsa yin shishigi a siyasar Amurka a zaben shugaban ƙasa da aka yi na shekarar 2016. Butina mai shekaru 30 da haihuwa ana tsare da ita a wani gidan da aka yi tsare masu laifi na tarayya a nan birnin Washington DC tun lokacin da aka kama ta a watan Yulin da ya gabata. laifin wato da laifin zama jami'ar rasha amurka daga shekarar 2015 zuwa shekarar 2017 ba tare ta yi rajista domin da ofishin babban attorney janar ba. To madalla da haka muka zo ƙarshen shirin na yanzu sai kuma gobe da safe in Allah ya kai mu da karfe shida na asuba. Yanzu a madadin sarfi Hashim Gumel da ya tayar gabatar da shirin da kuma Daniel Brown da ya haɗa shirin da bada umarni sai injiniyar tamu Zainab Abdulrahman ni ne naku Abdulaziz Adili Toro ke cewa mu kwana lafiya daga nan birnin Washington DC.